يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda ke nan sakkwato birnin shehu yau muna maraicin lahadi 21 ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da 26 ga watan jun shekara ta 2016 kai da bakwai muna cikin suratu maryam muna kan kisar na na maryam salam wadda yake baba annabi ya bace amma mace ce siddiqiya mai karama Allah ta'ala ya ce abin nan wa ummuhu siddiqatun mahaifiyar isa siddiqiya ce ita ce martaba ta ƙarshe da ɗan adam ke iya kai in ba dai annabi ne ba shi ne zama siddiq su kansu annabawa ana wasafta su da zama siddiq idan wani wato idan martabar su ta gaskiya da gaskatawa ta kai wani labar za ka ɗan adam wanda ba annabi ba ƙole inda yake kai shine siddiki saboda haka wannan matar ta kai ƙarshen inda yake wa ya mace ta kai saboda mace ba ta zama annabi ko tana iyawa annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu aka yi babu mace a cikinsu amma akwai siddiƙai maryam tana ciki kuma a cikin kissa ta da karanta mun ji karamomi da yawa nata misali tun ma kafin a yi mata bushara da haifuwar annabi isa allah ta'ala ce wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihraba وجد inda رزقا قال ya maryamu أن لك هذا قالت من عند الله تنا هدمر مسلاتي الله aiko mata mala'iku suna kawo ta abinci daga baya kuma Allah tabaraka ta'ala ya kaddare ta da samun ciki babu namiji kun ga wannan karama ce sannan allah ta'ala ya kaddare ta da samun haifuwar ɗa wanda yake magana yana jinjiri yukallimun nasa fil mahdi kun ga wannan karama ce sannan ta zo wurin naƙuda ta iso wurin da bino aka ce ta girgiza shi allah zai saukar mata da 'ya'ya kuma nuna fiye lafiyayyu kamar bantalo su aka yi kun ga wannan ita ma karama ce sannan ƙarƙashin ƙafafunta kuma aka ce arji ala rabbuki ta take sariyan ga wata ƙorama nan ƙarƙashin ƙafafunki ki sha ruwa ki ci da bino ki yi tsarki ki kwantar da hankali wa ƙarri aina kada ki samu damuwa wannan ita ma karama ce to bayan haifuwar annabi isa alaihi salatu wassalam allah ya ce fa hamalatu fantabazat bihi abin fa'atat bihi qauma tahmilu a da tana cikin fargaba tana cikin tashin hankali tana cikin tsoro da damuwa da wani irin da wacce irin fuska zan kalli mutane an san ban yi aure ba gani na zo da ɗa da ba da aka na da ita kwantar da hankalinta sai allah ta'ala ya ce fa'atat bihi qauma tahmil sai ta zo ma mutanenta tana ɗauke da shi qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya suka ce yau ko mun ga abin mamaki maryam kin zo da abin ƙarya kin zo da babban abu wannan abin da kika yi ya saba ma tarihin gidan ma kana abuki mura sau'in wa ma kanat ummuki bariya. babanki bai zan mutumin banza ba mahaifiyarki ba karo ba to ke wace hanya kika bi kika samu ɗa fa asharat ilaihi sai ta yi nuni zuwa ga yaron domin can baya yaron ya yi mata magana ko kuma jibril cewa idan kin haɗu da wani daga cikin mutane to ki ce azumi kike baki magana da sai ta yi nuni ga yaron cewa a tambaye shi suka ce kaifa nukallimu man kana fil madi sabiya mu mahaukata ne ya za a yi jinjiri mai masa magana da shi suna nufin baya iya jin abin da muke faɗa balai magana ya bada amsa ba san cewa wannan sufa jinjiri ne ba ba iri ba ordinary ne iri wanda suka sani na musamman ne wannan don haka da ya lura cewa ba su so su yi magana da shi shi sai magana da su qala inni abdullahi atani kitaba, wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran wa ja'alani mubarakan aina Makuntu, awsani bis salati waz zakati ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا شرين ودنا آيويني sai lokaci mana halinsa a jiya don haka za mu sake komawa a kansu qala inni abdullah annabi isa ya ce ni bawan allah ne ka yi haƙuri alaran kafin ka ja wannan jan ka ne na jiya ko ba ka maka kuma jan qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya isa ya ce ni bawan allah ne sai fara da kawar da duk wata shubha mai nuna yana da wani matsayi wanda ya wuce da bauta. don an haife shi babu uba bai nuna cewa yana da wata martaba wadda ta wuce ta sauran bil adama ta fuskar wato bauta ba don haka karkuce ni dan Allah ne karkuce ni Allah ne ni bawan Allah ne a taniyar kitab Allah ya hukunta zai bani littafi wa ja'alani Nabiya ya sanya ni in zamo annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kunt mu duk inda nake albarka za ta na so ta game wurin duk inda nake zan yi albarka anan yana nuni da shiryar da mutane da yake yi da kuma amfani na yau da kullum ka zo an haife ka makaho ya shafi idon ka, ya taba idon ka ya bude ka samu albarka ko baka samu ba ya ta yadda rabatacce kuma ya ci gaba da rayuwa an samu albarka ko ba samu ba yana ba su wasu labaran abubuwan da suke bukatar sani masu amfani gare su sun samu albarka ko ba su sani ba amma daɗi akan wannan shine yana shiryar da su zuwa ga gaskiya yana gwada musu hanyar allah wadda za ta sa su tsira wa ausani bi salati wa zakka kuma Allah ya mini wasici da sallah da zakka ma dumtu hayyan matakar ina raye don haka in dai ina da rai dole ne in yi sallah wannan shine hujjar cewa ko marar lafiya yana sallah sauran ibadu sai in kana da lafiya yanzu azumin nan da muke wanda bai da lafiya yana yi amma ita sallah ko baka da lafiya sai ka salli in in in istata'ta qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jam kai sallah tsaye in kana da lafiya in lafiyar ka bata kai baka yi zaune in baka iyawa ko a gincire ne kai ka in ta kama kana nuni sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar Allahu akbar kana nuni da yatsan ka can sallah kake ko da fuskanka kana kwance rigingine ba ka iya komai in dai hankalinka yana aiki dole ne kai sallah kuma wani abin mamaki da sallah shine fa a lokacinta ba wai sai gobe in ranka ba da yawa idan kai tafiya za ka yi ta gamuwa da tambayoyi to malam yanzu jirgi ya tashi karfe goma sha biyu kun ba za mu sauka ba sai karfe bakwai nan ba mu yi azahar ba ba mu yi la'asar ba kuma ko da za mu sauka rana ta faɗi to ya za mu yi kun san ansar da nake ba masu wannan tambaya masu jihadi masu yaƙi suna ɗauke da takobi lokacin da ana yaƙin gani ga kami allah ya ce musu faltakun fa'ifatin minhum ma'a wala yaqdu hidrahum wa hata masu yaƙi suna ƙaran gama tsakanin junansu allah ce in lokacin sallah ya su to kai da kake kan kujeran jirgi ka miƙe ka danna ta sauka an kawo mati ka sha an kawo zazzafe kai ba a kawo zazzafe cikin jirgin sama gobe amma ana kawo farfesu ba a kawo ana kawo da farfiyar shinkafa irin wannan ta turawa da nama soyayye ka ci ka koshi ka sha juice ka sha ti ka gincira sannan ka ce ba za ka yi sallah ba a mazhabar malikiya akwai mazhabobi hudu yusalli wa yaqdi aksu ma qala malik wa asbaghu yaqdi wal ada'u li ashaba ce kai sallar ka inda babu wurin alwala ko kuma babu wurin tsayi a yi sallah kai sallar ka in ka samu wani lokaci ka koma rankawa wasu suka ce ba za ka yi yanzu ba ba za ka ranka wasu suka ce a'a ka dai yi ta yanzu ta ishe ka wasu suka ce a ka bar ta ka ranka cikin waɗannan maganganu wane ne fi daidai da ruhin shari'a da matsayin sallah shine ka yi ta wannan lokacin don kan lokacin ta wuce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan Allah ya sa mata lokaci so da ko yaƙi yarin caɓe sai an yi sallah kana Allahu akbar kana duka sami Allahu liman hamidahu kana kan kai to kaga ba damar a ce matafi baya sallah duk yanayin da kake ciki wani ya ce to ai ba ruwa ba yadda zan yi alwala kuma ba ƙasa bare in yi taimama ba yanzu aka fara samun irin wannan ba magabata suna ba da misali da wanda zaki ya koro shi sai ya haye saman icce can sai ya jila da ya kiran sallah azhar kowa zai sai ce zaki ka bari in sauka in sallah za a can kuma aka yi la'asar zaki yana nan ƙasa yana gurnani yana jiran allah ya sauko da nama ya zai sauko a can sama yana da ruwan alwala akwai ƙasar da zai taimama zai fasa yin sallah shi ma ya yi sallah so ita sallah dole ne a kowane hali aita mutum guda aka ɗauke masalla ne wanda hankalinsa ya gushe wannan shi ma mukallafi ne to Allah ka samu dace ya ce Allah ya umarce ni in yi sallah kuma in yi zakka ma don tu hayya matuƙar na raye wannan ya nuna cewa sallah ibada ce da annabawa suna yi gabanin mu ba gare mu aka fara ba zakka ita ma gashi annabi isa ya ce an umarce shi ya zakka da ka fitar da kuɗi a ba bayan Allah ba sabuwar ɗabi'a ba ce daɗaɗɗiya ce haka shi ma azumi Allah ta'ala ce kutiba alaikum siyamu kama ku kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun don haka ko waɗanne annabawa suna hajji suna azumi suna zakka suna sallah sai dai bambanci shine kowa da shari'arsa ma'ana yadda aka yi mana fasalin sallah biyar mu fara da raka biyu da safe mu yi hudu a zahar mu yi hudu la'asar mu da mu gutsure mu yi magariba sannan isha'i mu kammala ta raka a hudu su zama sha bakwai ruku'i ruku'i daya sajada biyu tahiya sallama kabbarori wannan kowa da irin nasa zaka ko wani annabi da yadda yake sallah wani annabi da yadda yake azumi wani annabi ma azuminsa shine karka ci abinci iri kaza ka ci iri kaza shi kenan ya azumi wani annabin kuma wasu awayi ne za a ce daga awa kaza zuwa karfe kaza zuwa karfe kaza ba za ka ci abinci to kun ga kenan tamu shari'a ita ce mafi kammala daga dukkan sauran shari'un annabawa sannan nabi isa ce wa barran bi walidati kuma ni Allah ya sanya ni mai da'a ne ga mahaifiyata har ku ɗauka cewa wai don ta haife ni babu uba in na girma zan mata wulaƙanci a na san darajarta na san matsayinta duk duniya shi kaɗai ne wanda zai iya cewa ana barrun bi walidati kuwa sai dai ce bi walidayya in ka ce rabbi firli sai ka ce mi wali walidayya shi kuma zai ce rabbi firli wali walidati duk shi bai da uban bai da shi mahaifiya kawai gare shi wa barrun bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya wannan shi nuna cewa da'ar iyaye yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ke bayyana alami farkin annabawa wanda suke a kansa walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni mutakabbiri mai girman kai ba balle in zamo shaƙi wanda baya da rabo baya da arziki wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu sahayya. aminci Allah ya tabbata gare ni ranar da aka haife ni kuna ta mamaki abin zai zo ya wuce salin alin kamar ba ba sallama ubangiji ke wa yau ma'amutu ranar da mutuwa za ta zo mani ɗayan biyu ko dai ranar da aka yi niyyar kashe shi aka zo da cross aka so a ɗaure shi allah ya ɗauke shi ya kawo wani ya ɗora masa sifa irin tasa suka gicce shi suka kashe shi sun yi tsammani isa ne allah ce wa ma qataluhu ma salabuhu walakin shibbiya ko kuma ranar da zai sauko ya mutu domin dole ne ya mutu ba mai rai da allah shi mai mutu ita kanta mutuwar sai ta ɗanɗana mutuwa ƙarewar ta annan nan gaba za mu gwada muku inda za a yanka za a yanka mutuwa a ce ke mutuwa zo ke ki mutu shi kenan sai a zauna lafiya ba mutuwa a wannan lokaci duk mutanen masallacin abu huraira sun yada zango cikin aljanna suna huta insha Allah da masu itikafi da waɗanda suka shigo tafsiri duk lokacin an yada zango cikin aljanna ana huta sai a ce ku leko ta taga ku gani ga mutuwa nan za a yanka sai mu ce a yanka ta yar banza ba mu so <laughs> wa yawma ub'athu hayya kuma amince Allah ya tabbata gare ni Allah yana gaisuwa gare ni ranar da za a tayar da ni wato annabi isa in aka tara da annabawa fa ba wanda zai gama da kalubale cikin annabawa irinsa إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Allah zai kira annabi Isa a tsayar da shi matsayi na musamman a masa tambayar da ba wani annabin da aka yi irinta a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne kace ma mutanenka su mayar da kai kai da mahaifiyarka matsayin Allah qala subhanak sai tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji subhan shine kai makura ga tsarkake Allah Allah ba da hannu cikin wannan tabargaza da suka yi ban ce ba ban sa su ba in ma illa ma amartani bihi Allah ni ban faɗa musu komai in ba abin da ka umarce ni ba an ibudullah rabbi wa rabbukum na ce musu ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi lokacin da nake tare da su ina tsaye ina kallon abin da suke in sun ba daidai ba in gyara musu falamma tawaffaita ne kunta anta raqiba alaihim lokacin da ka ɗauke ni ya zan babu ni tare da su to kuma ubangiji jama'ar ka ne kai ka san abin da suke wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azzibhum fa innahum ibadu Allah ga ka ga bayinka in kai musu azaba ka ne ba wanda zai ce dan me wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kun ga nan bai ce fa innaka antal ghafurur rahim don ba matsayin gafara ba ne so Allah ta'ala ya gaida annabi Isa a wurare guda uku kamar yadda ya gaida dan uwansa yahya a wuraren da guda amma can sai ya ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya nan kuma annabi sai ce wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya malaman nahau sun san bambancin sallama mai alif da lam da wata da wadda bata da alif da lam wannan kuma sai mun bata lokaci a kansa zalika isa ibn maryam بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان وإن الله ربي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب فاختلف الأحزاب أسمع بهم أسمع بهم و haka mu zalika isa ibn maryam kowa iyaye ne ko to zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun Allah ce wancan da kuka ji yana jawabi yana jinjiri zalika isa ibn maryam shine isa dan maryam shi kadai ne wanda ake jingina shi ga mahaifiyarsa saboda baya da wanda zai alfahari da shi in ba ita sauran yan adam kowa ga babansa ake jingina shi ko ba haka ba nadiri ne a jingina mutum ga mace saboda kusan kowa yana da uwa amma uba ba kowa yake da shi ba saboda kamar taba kai ita ce a jingira ka ga mahaifinka to amma shi Allah ya hukunta cewa wannan ita kadai ce wadda zai samu a cikin mahaifa dalika isa ibn maryam qawl al haqq alladhi fihi yamtarun maganar Allah ce maganar gaskiya ce alladhi fihi yamtarun wannan da suka rinka kokwanto dangane da sha'aninsa cewa wani iri ne shi yahud suka ce shege ne bal yazu billah wato saboda tsabar iya sharri da iskanci da ramma mutane yahudu hadda uba suka samu ma annabi isa wai shi yusuf annajjar wani kafinta ne suka ce ai lallai ko kuma makiyayi lallai shi ne ya yi ma maryam ciki ta haifi isa kuma sun yi amanna da wannan sun tsaya a kansa su kuma yaƙubiya suka ce a'a allah dai ne ya sauko ya raya wanda yake so ya buɗe idanun wanda yake so ya yi abin da yake so ya tashi ya koma wasu akwai nasturiya suka ce a dan Allah ne ne in ba haka ba a yi mutum ba uba Allah ne ne ya haifi abinsa dan Allah ne isra'iliya suka ce a a salisu salasa allolin daman guda uku don haka shi ɗayan alloli guda uku ne suka ce abdullahi wa rasul to shi yasa nan gaba Allah zai ce azabu al'azabu bayni ƙungiyoyi suka rarraba game da sha'aninsa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhan bai dace ga ubangiji a ce ya riƙe ɗa ba bai yiwa saboda rikon ɗa ta waya ne ɗanka ɓangare ne na jikinka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fatimatu bad'atun min ko bid'atun min yace fatima tsoka ce daga cikin jiki su ɗanka tsoka ne daga jikinka yaribu ni maraba in ta samu damuwa zan samu da ka tambayi uwa a lokacin da ɗanta yake kyallowa cikin dare tana wani ɗaki yana wani ɗaki ya take ji saboda ɓangare ne nata to allah bai yiwa ya yi wannan ma kana lillahi an yattakhidha min wani. bai yiwa allah ya riƙi ɗa. daga cikin abin da ya sa muke son haifuwa saboda muna gushewa kana son wata rana baka nan a ce ga ɗanka abin da baka iya yi a sa a sa shi ya yi madadinka shi yasa duk duniya babu wanda kake gurin ya cimma ya wuce in ba dan da ka haifa ba duk wanda aka ce ya wuce ka sai ka dan jona abu a ranka amma ban da ɗanka idan kai mashahurin attajiri ne aka ce Allah ya sa ɗanka ya cimma ya wuce za ka yi farin ciki idan kai malami ne aka ce Allah ya ba yaron ka basira fiye da taka za ka yi gurin hakan idan kai sarki ne aka ce Allah ya faɗaɗa mulkin nan a hannun ɗanka za ka ji daɗi amma wanda ba shi ba kishinsa kake to kun ga Allah ya tsarkaka daga irin wannan in kullum man fi samawati wal ardi illa ati rahmana abda duk wanda a sama da wanda a ƙasa zai zo ma Allah matsayin bawa baya da ɗashi don haka ya wuce wannan matsayi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi idan qada amran idan Allah ya hukunta al'amari fa inna ma ya lahu kun fayakun idan allah ya hukunta al'amari to abinda kawai ke ce masa kun Fai kuru sai ya zama bainal kafi wa nun faɗin kafin da nunin sakan nawa yake ɗauka yanki ne na sakan ko to ko faɗin ba sai allah ya bai idan yana so shi yasa kuka lura idza qada amran sai Allah ce fa inna ma yaqulu lahu tun ba ai al'amarin ba an yi an bashi umarni ka ga nuna abin da zarar Allah ya nufe shi zai samu kai tsaye ba ka cika aiki ne ce masa ku idan Allah ya so yin abu to nan take abin zai kasance wa inna Allah rabbi wa rabbukum annabi Isa ya ce haƙiƙa Allah ubangiji na ne ubangijin ku ne fa abuduhu ku bauta masa kar ku bauta min hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki mai kakke wannan ita ce hanya lafiyayya wannan shine godabin da zai kai ku ga aljanna to duk da wannan bayani da annabi isa ya yi fahtalafa al'azabu min bainihim sai kungiyoyi suka yi sabani dangane da yahud suka yi ma mahaifiyarsa kazafi duk da yake allah ya barantar da ita ta yaya allah ya barantar da ita ta hanyar shi jinjirin da kansa ya yi magana ya buɗe baki ya faɗa. inni abdullahi kitab, alkitab wa ja'alani nabiyyan bai yiwa biyu ya zama ɗan zina bai na yiwa don haka allah ya wanke ta nan take ba tare da bata lokaci kamar yadda ya wanke na Aisha uwar mummunai lokacin da munafukai suka yi mata kazabi, suka jefe ta da wani bawan Allah wanda ba a taɓa saninsa ba sai a masallaci ko wurin karatu mutumin kirki a halin sunna gaban manzon Allah sai aka ce wai ya tara da matan manzon Allah wal ya Allah ta'ala ya tsarkake ta ya wanke ta aya goma sha bakwai Allah ya saukar a kanta shi yasa da wani ya tambayi ɗaya daga cikin malaman musulunci kirista ne yana so ya mana ta'annuti sai ce ya labarin matar mai gidanku ya lamarin yake ne sai malam ya ce masa ai su biyu ne kowaccensu an mata ƙazafi an jefe ta da zina amma allah ya wanke ta ya ce ɗayar ta zo da ɗa alhalin ba ta da miji ɗayar kuma da mijinta amma ba ta haifu ba sai dai duk allah ya wanke su kun gane bayanin ɗayar ta zo da ɗa ba ta da miji ɗayar da mijinta shine manzo Allah amma ba ta haifu ba duk an jefe su da zina amma da duk Allah ya wanke su wato in ka ce ta ka tsarkakai ya ce ta wata fi da tsarki idan baran tattawa bai bayyana ba baran tattaka bai bayyana duk ni tau tana da miji duk da an mata kazafin ba a gaɗa ba amma wannan gata ba ta da miji an ganta da ɗa aka ce zina ta yi to cikin su wace ce baranta ta tafi bayyana wannan ita ce ƙa'idar da shekul islam yake mai da martani kan yan shiya da ita idan suna maganan suna kushe khalifofin manzo Allah abubakar da umar da usman sai ce duk abin da za ku faɗa game da su khawarij za su faɗi fiye da shi game da aliyu ba ku iya kare aliyu sai dai mu ahlus sunna mu kare shi ba wanda yake iya kare sayyidi aliyu daga zargi zargin khawarij masu ganin cewa kawai shi dan tamore ne ya zo mulki ya yi abin da yake so ya zubar da jini nan mutane a zamanin abubakar da umar da usman an zauna lafiya zamaninsa ba zauna lafiya ba a zamanin abubakar da umar da usman eh, dukiya da arziki sun wadata lokacinsa banda fitina da tashi hankali ba abin da aka samu wannan zargi-zargin da khawarij ke masa ba mu iya wanke shi sai mu ahlus sunna mu da ke cewa duk zaman lafiyar da aka samu zamanin abubakar da umar da usman duk daɗin arzikin da aka samu zamanin abubakar da umar da usman duk buɗe garuruwa da jihadi da aka yi zamanin abubakar da umar da usman da ra'ayin aliyu da hannunsa da takobinsa saboda haka duk ladar da abubakar da umar da usman suka samu yana da ita nan fitinu kuma kaddara allah ce allah ya yafe masa to kai da baka yadda da wannan mai zaka ce ce abubakar da umar sun yi mulki ba su sa ɗan uwansu ko ɗaya a ciki ba haka khawarij za su faɗa maka kuma ba ƙarya ba ne aliyu zamanin mulkinsa duk 'ya'yansa suna cikin gwamnati ba wai 'ya'yansa ba har da agolayensa muhammad ibnu ja'far ɗan ɗan uwansa agola ne a gidansa don ya auri mahaifiyarsa ya yi masa gwamna muhammad dan sayyidi abubakar siddiq agolansa ne don asma'u binti umais bayan da ta auri ja'far ya rasu ta auri abubakar ya rasu aliyu ya aure ta sannan ya rasu ya barta to 'ya'yan nan agolayen duk ya yi musu gwamna ƙanninsa 'ya'yan abbas da kusan da abdullahi duk ya yi musu gwamna duk kakansu guda khawarij ce to dama ya zo mulki ne don ya yi kaka gida muku sai mu ce ƙarya ne ba haka ba ne ai ya tarar da khalifan da ya gabace shi duk ya shigar da ire-iren waɗannan a cikin gwamnati kuma sun cancanta na haka ba dalilin da yasa zai cire su amma kaga shi umar duk yan uwansa ma nisan ta su yake ga harkar gwamnati a takaice kirista bai iya kare annabi isa da mahaifiyarsa sai in ya yadda ya kare mana uwar mummuni in bai yadda ba sai dai mu mu kare su mu duka amma shi bai iyawa haka dan shi'a bai iya kare sayyidi aliyu daga zarge-zargen khawarijawa sai ya biyo tafarkin mun ahlus sunna ya yadda da khalifanci abubakar da umar da usman ya yadda bayin allah ne mummunai ne surukan manzon allah mataimakansa allah ce faktalafa al'azabu min bainihim ƙungiyoyi daga cikin su yahudawa sai suka yi saɓani a tsakaninsu wasu suka zarge shi da cewa ɗan zina ne wasu suka ce allah ne wasu suka ce dan allah ne wasu suka ce allah uku ne sannan daga cikinsu aka samu kalilan mummunai wanda suka ce bawan allah ne manzon allah ne akwai wani babban sarki ana ce masa constantine constantine haka tura ce mishi constantine wanda ya yi sarautan ƙasar roman ga kurum gaba ɗaya wadda daula ce mai fadin gaske ta ɗebo wani bangare na larabawa ta ɗebo wani ɓangare na asia ta ɗebo yanki mai yawa an ce ya tara fasto fasto dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in Ita su faɗa mishi menene matsayin annabi isa menene matsayin isa suka yi ta hayaniya suka yi ta rigima wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi nasa da ƙarshe grup ɗin da ya fi kowane ya sai demokradiyya mutum ɗari uku da tamanin suka ce ai allah uku ne allah allah ne maryam allah ce shi ma isa allah ne sai ce to tun da kun fi yawa za mu ɗaura ayu da haka sai ya fara faɗa da duk sauran ƙungiyoyi ya kore su ya yi ta addaba su ne allah ta'ala kita wa yaqtuluna alladhina amuruna bilqist qist minan duk wanda ya ce isa bawan allah ne ya ce ai adalci a mai da alhaki ga mai shi a tabbatar mai isa bautarsa ga ubangiji ba dan allah ne ba sai suna karkashe su ya ta gina musu coci-coci a kasashe daban-daban a kasar sham da roma da jazira ta larabawa an ce sai da ya gina coci wajen dubu goma sha biyu na shirka mahaifiyarsa ita ma hailana ita ba ta je ta rinka gina coci-coci ita ce wacce ta gina babban majami'a wadda ke wannan wurin da suke raya cewa nan ne wai aka yi crucifying annabi isa alaihi salam nan ne aka gicce shi aka kashe shi allah ya kare su wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum to allah ta'ala ya ce fawailul lahum fawailul lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim azaba ta tabbata ga kafirai min mashhadi yawmin azim ga ranar da suke halarta wuni mai girba wunin da Allah tabaraka ta'ala zai tara su ya gwada masu abin tashin hankali walau tara idil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Allah ya ce walau shi'na la'atina kullu nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون أرنني الله تبارك وتعالى يكي غدا gwada musu كوكي rafkana لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد التي اسمع بهم وابصر كي كاي ما ماكين جنسو دا غارين سوارن يو سنا جي غرو يو سنا غني غرو اتن دنيا سنتي تي باسا جي ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل التي قد خسروا انفسهم وضل عنهم ma kanu yaftarun walau tara idil mujrimuna nakisu da kaga kangararru a lokacin da suke wato ainihin noki kawunansu wani ladabin ƙarya za su yi ranar alƙiyama nan duniya suna ɗiga hanci suna ɗaga kai suna yauɗi suna isa suna gwadin izza a lahira sai su noki kawunansu walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na sai ce yau Allah mun ji mun gani yau din a duniya kun ce ba ku ji kina lati asbi' bihim wa absar kai ba makin jin su da ganin su a ran nan yau mai tuna na ranar da suke zo mana lakin zalimuna al-yawm fi dalalin mubin Allah ce amma azzalumai a yau suna cikin bata mabayi wani bata ya kai ga ka dubi mutumin da aka haife shi yana jinjiri yana kuka yana fesin zawo yana amai ana taraniya da shi yanzu ya kace shine ubangijin suna cikin bata mabayyani inji Allah sadar Allah ce wa anzirhum yawmal hasab yanzu Allah kai musu gargadin ranar da ya ranar da na sani tana nan tafi an bata sunaye daban-daban yawma tubla sara'ir ranar da ake tona asiri يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يوم القيامه وازفت الازفه سنة الله كرات القارعه سنة الله كرات الحاقه سنة الله كرات الصاخه sunaye masu nuna cewa akwai tashin hankali ba na wasa ba a wannan rana yau mata jido yau mata rauna ta zahalu kullum murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ita ce yawmul hasra me yasa ake kiranta yawmul hasra saboda ita ce ranar da kamar yadda abu sa'id khudri ya ta cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan yan aljanna sun yada zango aljanna yan wuta sun yada zango cikin wuta an gama ceto waɗanda ake ceto sai allah ta'ala ya ce a suranta ya mayar da mutuwa siga irin ta rago rago mai fari da baki sai a zo da shi tsakanin wuta da aljanna a ce ina 'yan wuta ku leƙo ga wani al'amari zai faru ina 'yan aljanna ku leƙo ga wani babban al'amari zai faru idan suka leƙo gaba ɗaya sai allah ce a yanka mutuwa sannan ya ce ya alal jannati khuludun fala maut wa ya alal nari khuludun fala maut babu ranar da mutanen aljanna ke cikin ni'ima da jin daɗi da walwala kamar ran babu radda yan wuta suke cikin asara da taɓewa da baƙin ciki da jin haushi kamar nan, saboda ba abin da suke guri irin su mutu a nan. mutuwan nan da suke gudu a nan duniya a ran da ita suke nema ko da za ta rage musu kun ba za ta rage musu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab ويأتيه الموت من كل مكان التي وما هو بميت wa min wara'ihi azabun ghalis ta ko'ina mutuwa za ta game makafiri amma ba zai mutum ba sannan fatarsa idan ta nuna sai Allah ya kware ta sai ya yi mata wata sabuwa wadda a kanta ne yake shan azaba kun san ba nama ke shan raɗaɗi ba fatar ke shan abin da yasa nama zai ji alaƙar fatan da naman wannan wani bincike ne da kimiyya bata shekara hamsin da gano shi ba amma mu allah ya faɗa mana shi tun shekaru 1400 da sun ka wuce wa an yawm yau malhasar allah ce kai tsoratar da su ranar da na sani an ta kula nafsun ya hasrata ala ma faraktu fi janbi Allah wa in kuntu la min as sakhirin qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana shine Allah ta'ala ce kadhalika yurihim Allah a'malahum hasaratin alayhi so ranar da na sani ce amma ga wanda bai kyautata duniya iz qudiya al-amru ranan da ake yanke hukunci wa hum fi ghafla su suna cikin rafkana wa hum la yu'minun ba za su yi imani ba domin alkiyama ba wurin yi imani ba ne wurin sakamako ne nan duniya ake imani amma alkiyama wurin karɓar result ne Allah ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha mu dinnan dai hakika mu ne za mu gaji ƙasa wa man alaiha da duk wanda yake kanta ma'ana za mu halaka ƙasar gaba ɗayanta mu naɗe ta a ɗauke ta babu ta masu cewa don Allah a dawo da mu duniya sai a ce wace duniyar ai waccan an naɗe ta an yi jifa da ita babu ta narisul arda wa man alaiha za mu gaji ƙasa da wanda yake kanta ba wanda zai rage sai Allah liman mulkul yau lillahi alwahid alqahar Allah ce kullu man alaiha fa duk wanda yake kanta zai ƙare za a shafa wata rana babu shi wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka kawai za ta rage ubangiji kadai ne zai yi saura amma kowa a duniya sai ya mutu ko da mala'ika ba shi inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun Allah ce masu gado in kowa ya riga ya wuce to da wannan ne Allah tabaraka ta'ala ya kammala kisar annabi Isa alaihi salatu wassalam wadda kusan muna iya ita ce cibiyar wannan sura labarin da aka bamu na annabi zakariya da yadda ya haife haya haifawa mai ban mamaki shimfiɗa ce ta labarin annabi isa alaihi salatu wassalam bai a gwada mana kuduran allah yadda yake halittarsa a tarihin annabi isa kuma sai aka tabbatar mana da cewa shi da kansa ya furuci cewa shi bawan allah shi ba dan allah bane shi ba allah bane bai yi tarayya da allah ga komai ba sannan a nan gaba za mu ji tarihin annabi ibrahim za mu ji annabi musa za mu ji annabi eh, isma'il da idris duka allah ta'ala zai kawo su don ya tabbatar mana cewa dukkansu bayan Allah ne kuma ga Allah suke komawa ko zuwa ga Allah suke kira ba dalilin da zai sa a ware annabi Isa a ce shi ba bawan Allah bane dan Allah ne واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه Se wadhkur fil kitabi ibrahim ya kai manzo ka ambaci ibrahim a cikin wannan babban littafi mai babbar daraja wanda ya nuna kenan yana daga cikin mutane masu daraja don ba wanda allah zai faɗi zai ba da umarnin a ambace shi ambato na yabo in ba mutum mai daraja irin ibrahim to ibrahim ko a cikin annabawa shi babba ne domin shi kakan annabawa ne ubansu kuma tun daga ranar da Allah ya aiko shi bai sake aiko wani annabi ba sai cikin zuriyarsa Allah tabaraka wa ta'ala ce innahu kana siddiqan nabiyya shi babban mutum ne siddiq ne mai yawan gaskatawa ne duk inda muka gwada shi mun same shi mai gaskiya shi yasa Allah ta'ala ce wa ibrahim alladhi waffa ibrahim shine wanda ya ci jarrabawa ɗari bisa ɗari Allah bai taɓa gwada wani ɗan adam ya samu 99.99 ba amma shi 100 ya samu wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin sai ce fa atammahunna complete five points gare shi gaba ɗaya in jami'a ke five points masu neman su ce 4 ko ko three point in ka kai three point eight shi kenan to shi five gare shi gaba ɗaya ya yi scoring hundred percent. allah tabaraka wa ta'ala ya gwada shi ta fuskoki da yawa akwai daga cikinsu wa'anda wato in ba irinsa ba ba wanda zai iya tsallake su kaga dai sai dai shekara tamanin sai allah ya ce yi makarsa kaciya ya ɗauku gatar ya yi kaciya اختتن إبراهيم بعد أن أتت عليه الثمانون واختتن بالقدوم إن زمن زمن قاعد تري يسا يو كان سكاتشيا يرى أن شكرا تمانين kai din nan matashi ɗin ishirin da uku ishirin da biyar ya ce yanzu za ka yi kanka ce yaya ke za ka ce ka su yi ma da wuri don akwai matsala in an ce sai ka girma sannan ya zo sai da ya tsufa allah ya ɗauko ɗaya ya bashi yana tare ne ɗan nan ismail yana son sa sai kawai sai kwanta ya mafarkin zai yana yanka shi kuma ya san shaidan baya zuwa wurinsa saboda haka kenan wake umarninsa da ya yanka amma kun ga a lokacin da ya ce to ai bari dai mu jira in dai umarnin Allah ne zai aiko jibril ya faɗi ba a'a sai ya kira yaron nasa ya ce inni ara fil manami in anni azbauka fanzur ma za tara mi ashawara qala ya abati fa'al ma tu'mar ya ce baba wannan umarni ne bismillah satajiduni insha Allah min sabirin Allah ce aslama wa tallahu lil jabin ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika ya zama sirri qad saddaqta lokacin da ya yawaita kiran mutanensa ga tauhidi fama kana jawabu qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu min an a wata Allah ce kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim so ibrahim babban mutum ne ga kuma hijira fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi ya tashi daga kasar iraki ya koma kasar sham don ya samu sararin bautar Allah don haka Allah ta'ala ce a kira sunansa cikin Qur'ani babban mutum ne innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lokacin da ya ce ma babansa ya kai babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a baba me yasa kake bautar wanda baya ji baya gani baya iya amfanin komai baya iya cutar da kai wanda baya iya motsawa daga inda ka ajiye shi don me kake bautar sa ya baba wannan kiran da ibrahim ya yi ma babansa allah ya faɗe shi wurare da yawa sai dai wuri ɗaya ne ya kira sunan baban kaga shu'ara'i allah ce watula alaihim naba ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a suratul anbiya wa laqad atana ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين أو تعالى التي وإن من شيئتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين سورة الأنعام أولا آه آه a suratul an'am Allah ta yi cewa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman ali inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin kenan sunan baban nasa azar malaman tafsiri suna ta kai da komo wajen to wai babansa ne ko baffansa ne in babansa ne bai kamata ya zama shirke ba shi kuma ubangiji anan so yake ya ce mana duk dangantakar kada mutumin kirki duk dangantakar kada ba annabi ba ta sa ka shiga aljanna sai in ka bi Allah kai tsaye shi yasa ya kawo mana misalin ضرب الله مثلا للذين كفروا babu dangantaka ta tare wadda ta kai aure ita ta kadai ta kaima ku shiga zani guda da miji da mata ku yi rayuwar da kowa bayyanta in ba ku ba sai wanda a irin ku ita ta kaima mace ta san sirrin namiji irin sanin da kowa bai iya yanzu duk wanda ya zo wurin matarka duk matar da misali ta zo wurin matarka ta ce ai na san mijinki ce eh ai na san kin san shi kina ta ce a'a ba shine mai tabo iri kaza a cinyar hagu ba yaya mai cibi da za a ce cibi yana cin yana yaro bai sani kaga kaga akwai tashin hankali wata ta zo ta gaya matarka ta san abin da ke ciyar ka ta hagu ko ciyar ka ta dama akwai tashi hankali ko babu ashe akwai sirrin da ita kadai ke sanin sa to wacce ta kai mata yi kwanciyar aure da annabin Allah amma ba ta bi Allah ba Allah ya ce kafira ce yar wuta haka matar annabi nuhu ita ma ta yi haka dan annabi Nuhu duk wata dangantaka ba ta wuce ka haifi mutum ba ko ya haife ka to sai Allah ya kawo kowane misali ana sai kawo abin inda ba mahaifinsa ne da ya haife shi ba wa ya kamata ya mana wannan tafsiri jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam don duk cikin qur'ani abihi abihi abihi Allah to sai su ce to ai mu a tarihi abinda mu gani sunansa tarah ko kuma tarih sai mu ce ai ana samun mutum ya suna biyu kuma mu sunan da ya tabbata shine azam shine cikin qur'ani kuna ku kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo isnadin da zai tabbata mana sunansa tarah ku ce wane ya bamu labari kuma amintacce ne mai gaskiya babban malami shi kuma wane ya bashi labari har a kai ga wanda ya taɓa sanin sa ya faɗi sunansa kuna da shi to ku bar mu nan Allah ya ce in qala wa qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman ala da ka sunansa azar amma ba mamaki za azar lakabi ne tara suna ne ko azar suna ne tara lakabi ne ko yana da suna biyu ko ana yi ko ba a yi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa da ya sanya ma mahaifinsa sunan mahaifinsa abdullah me yake ce mashi at-tayyib kuma me at-tayyib kuma me abdullah sun ce da suna da shi kansa sallallahu alaihi wasallam sunan sa nawa shine al-mujtaba da ke al-mujtaba da al-mustafa shi su inganta cikin sunan mustafa ne na san malamai na faɗa ne amma dai ba isnadi yana da sunaye da yawa sunansa muhammad sunansa mahi sunansa ahmad sunansa mahmud sunansa mulahim sunansa al'amin kaga duk sunayensa ne su ba mamaki don an ce sunansa tara ko tara ko wani abu mai kama da wannan ba laifi ba ne ba umuman dai allah ta'ala ya faɗe shi cewa ɗansa ya kira shi zuwa ga gaskiya kuma ya bijire ya abati kaga ya kira shi da sunan girmamawa ta nan badali ce ya abini sai aka cire ya'un aka ɗauko ta'un aka aro ta daga cikin na mama don ka haɗe masa girman duka biyu kamar ya koma matsayin baba da mama da shi kaɗai lima abudu ma la yasma wala la babu don me kake bautar gunki wanda baya ji baya gani wala an ka shay'an baya amfanin ka da komai ya abati ya kai babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ka sani fa baba ni ɗanka ne ba girman kai nake maka ba ba ina so in maka rashin kunya bane wani ilimi ne ya zo mani wanda bai zo maka ba don haka girma ne gare ka Allah ya ba ɗanka ilimi fattabi'ni ka biyo ni ahdika siratan sawiya in ka biyo ni zan shiryar da kai hanya mi kakkiya wadda za ta kai ka ga Allah ya abati ya kai babana la da shaitan baba kada ka bi shaitan duk wanda ya bi shaitan ya zama waliyinsa inna shaitana kana lirrahmani asiya hakika shaitan mai yawan sabon Allah ne asiyan mai yawan tsananin sabon Allah saboda shi bayan ya saba ma Allah karo na farko an kore shi sai ce to duk duniya sai ta saba ma Allah inda za ta biyo akwai asiyu irin sa ba wanda ya kai shi ya abati ya kai babana inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman abin da yasa ka ganana ce ina kiran ka zuwa gaskiya ina jin tsoron azaba ta shafe ka daga ubangiji mai rahama ubangiji mai rahama ne ka bi shi ka samu rahama kar ka bari azaba ta same ka fatakuna lishaitani waliya idan haka ta faru za ka zamo abokin shaidan za ka zamo majibincinsa قال أراغب أنت عن آلهتي ya Ibrahim? da al'ada idan mutum ya ce maka ya abati za ka ce masa ya bunayya ko ba haka in ya ce baba sai ka ce dana ko ba haka ba ya girmama ka kai kuma sai ka nuna tausaya masa amma shi da yake a fusace ke sai ce araghibun anta an alati ya ibrahim sai fito da sunan baro baro saboda fusace ke ba mahallu ba bane shi a gurinsa yace la in lam tantahi la arjuman wallahi in baka bari ba zan jefe ka ga alama fil usur al bida'iyya can baya baya lokacin da dan adam bai waye ba wato yana daga cikin manya manyan hanyoyin da ake ukubantar da mutane shine a daure mutum a jefe ya mutu halla kaga mun karanta a suratul kahf eh, abin nan eh, innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millati innahum yadharu alaikum yarjumu to a musulunci ba a ɗauki wannan hukuma ba ga kowane laifi sai laifi guda ɗaya shine mazinaci dattijo dattijo wanda bai kama dattakon sa bai je zina to nan shari'a ta yi a yi masa irin wannan hukunci amma sauran laifuka shari'a bata ce a yi wannan ba sam ya ce to ibrahim in baka kama kanka ba wallahi zan jefe ka wa hajurni maliyya ka rabu da ni ka tafi ka daɗe ba na son ganinka maliyan yana nufin lokaci mai tsawo ba na son ganin ka daga nan har wani lokaci ga haifuwa ba laifina ba ne ba to sai bar zuya sai in tsaya ai ba gunki ba ne eh, gunki shi ne la yasma wa la yubsir wa la guniyan ka shay'a amma ni ka dole ne in zuya. Mhm. wato na ce ku lura sai da fa yi masa kyacin cewa zai kashe shi sai ya dawo kuma ya gabai bai iya kashe ce to ka dai bar ka tafiyar kuma tafiyar ma ba yana nufin ta har abada sai ce maliyan ka daɗe kar ka dawo wato yana so ya dawo wani lokaci ke gari ba ala salamun alai ya ce amince allah ya tabbata gare ka ya kai babana ina son allah ya yi afuwa gare ka ni ba wani mugun abin da zai same ka daga bangare na salamun alai amma kana buƙatar salamun daga Allah to ya za ka samu salamun daga Allah sa astaghfiru laka rabbi zan roƙa maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya haƙiƙa shi mai yawan gwada mini ƙauna ne hafiyun bi kama radiyun eh, radiyun bi ne kamar ya yarda da ni yana suna yana ƙaunata amma in ka ce hafiyun anhu kamar yana neman sa ya yas'alunaka ka annaka hafiyun anha kamar kana neman sanin ta da gaggawa wato yana so ya ce laifinka babba ne ni kuma matsayina a wurin Allah babba ne ka zan roƙan maka Allah ya yafe maka wa tun tunda ka ce in tafi zan tafi zan ƙaurace muku wa ma tad'una min dunillah da ku da duk abin da kuke bauta ba Allah ba wadu rabbi kuma zan kira ubangijina asa allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiya ina fatar ba zan kasance mai rashin arziki ba idan na kira ubangiji na don bai saba da mini haka nan ba duk lokacin da na roƙe shi karɓa yake yi alam ma tazalahum lokacin da ibrahim ya kaurace masu amma ya budu min dunillah da su da abin da suke bauta ba allah ba wa habna lahu ishaq wa yaqub sai muka yi masa tukuici muka ba shi 'ya'ya da ishaq da jika kuma yaqub da kullum ja'alna nabiyya kowannen su mun sanya shi annabi ne ga shi da shi ibrahimu annabi ne sannan ga isma'ilu ɗansa annabi ne ga yaqubu ɗansa annabi ne sannan annabin nan nasa zai haifi annabawa goma sha sannan kuma zuri'ansu za su yi ta fitar da annabawa sannan daga baya a fidda cikamakin annabawa daga isma'il kuma ɗansa ne ɗan ibrahim wa habna lahum min rahmatina allah ya ce kuma mun yan musu mun ba su daga cikin rahmar mu waja'alna lahum lisana sidqin aliyya mun sanya musu lisana sidqin wato harshe mai faɗin gaskiya kuma harshen da yake faɗansu da gaskiya harshen da yake ba masu aliyan maɗaukaki lokaci ya riga yayi kuma sharhin wannan ayoyi bai kammala ba amma dai abinda muka fi bisa ga ba Allah ya ba mu ikon aiki da shi amfanar da mu da shi idan mai kuskure ko tuntuɓin harshe allah ya mana afuwa allah mana gafara na so in yi takaitaccen magana game da itikafi amma mun riga mun kuri lokaci watakila gobe idan allah ya so za mu yi wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik